barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau 23 ga watan Shawwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 6 miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara za mu tashi akan aya ta 273 wannan shine darasinmu ko majalisinmu a cikin wannan sura na 242 inda za mu tashi akan aya ta 273 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake ara mana lokaci da rai da lafiya muka sake samun dama domin haduwa a wani majalisi mai albarka na ci gaba da karatu a cikin littafinsa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu dacewa cikin abin da muke faɗa ubangiji subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ko muke sauraro a gabanin mu shiga karatu akwai rasuwa da aka yi ta alhaji ahmad mahmud usman da ladiman ringin wanda allah ya masa rasuwa yau a jiya kai afuwan allah ya masa rasuwa jiya banda shi kuma akwai alhaji ibrahim malumfashi ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da su koyaushe a masallaci a lokutan darussa daban-daban da aka daɗe ana tare da shi wanda shi ma kimanin mako biyu da suka wuce allah ya masa rasuwa dukkaninsu yi musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya sun huta ubangiji ya haskaka musu makwancinsu Allah ya haskaka musu kabarinsu Allah ya sanya aljanna ce makomarsu Allah ya fi musu laifukansu Allah ya alkinta bayansu Allah ya alkinta bayansu أعوذ من الله Allah subhanahu wa ta'ala ce lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah ga kuma mabukata talakawa waɗanda aka tsare su saboda Allah la yastati'una darban fil ardi ba su da ikon yawatawa a bayan ƙasa yahsabuhumul jahilu aghniya min at wanda ya jahilci halin su yana tsammanin mawadata ne saboda kamun kai ta'rifuhum bisimahum za ka gane su ne da alamominsu la yas'alunan nasa ilhafa ba ta nacin roƙon mutane ba ma tunfiqu min khairin duk abinda kuka ciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim Allah masani ne da shi munasabar wannan ayar da ayoyin da muka karanta a baya wannan ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wataala yayi magana akan falalar ciyarwa fi sabilillahi ciyarwa wajen ɗaukaka addinin Allah ciyarwa wajen jihadi ciyarwa wajen taimakawa mabukata ubangiji ya a akan wannan kuma ya faɗi wasu ladubba wanda suka shafi wanda yake bayarwa wanda zai bayar da sadaka da yadda zai iya samu gwaggwaban ladan da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ma wanda zai yi sadaka wannan kuma bayani da Allah subhanahu wata'ala yayi yayi bayanin bayar da sadaka ga kowane fakiri ma ga kowane fakiri sannan sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala a nan sai yake baya mu labarin waɗanda suka fi cancanta cikin mabukata a taimaka musu a baya can sadaka ce da kowa ma ana iya a bashi amma a nan ubangiji yana faɗar wasu daga cikin mutane waɗanda ba su cika bayyana ba amma kuma suna cikin tsananin bukata wanda su ne suka fi cancanta a taimaka musu shi ne ce lil wata wannan sadaka za a bayar da ita ne ga mabukata allazina uhsiru fi sabilillah wadanda aka tsare su saboda Allah wato waɗanda fukara ne mabukata ne ba su da abinda zai rike su ba su da cin yau balle na gobe saboda sai abinda suka samu shi za su kai baka uhsiru fi sabilillah an tsare su saboda Allah ma'ana sun tsara kawunan su saboda fita domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala wato a kullun su a shirye suke a ce da su annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita jihadi fi sabilillah a shirye suke su fito a tafi da su domin su ba da tasu gudunmawa a wannan wuri saboda haka sun bar dukkan wani al'amari nasu na duniya sun ba da kansu fi sabilillahi domin gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah saboda haka wannan ya shagaltar da su la yastati'una zarban fil ardi ba su da ikon yawatawa a bayan ƙasa wato ba su da ikon fita su yawo ko dai saboda ainihin a rashin lafiya ko tsufa ko kuma saboda rashin samun damar da za su yi wannan takila idan kasuwanci ne ba su da jarin da za su fita su yawo a bayan ƙasa domin kasuwanci ko kuma a rashin lafiya ya hana su fita ko kuma tsufa ko kuma a buƙatar da ake da su da ake da ita tasu ta zama a cikin shiri ko yaushe domin fita domin ɗaukaka addinin Allah. saboda haka wannan ya tsare su ba su da ikon fita domin su nemi aiki su nemi ainihin abinci a bayan ƙasa ya sabuhumul jahilu wanda ya jahilci al'amarinsu ya jahilci halinsu wanda ba shi da wayan da zai gane wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba sadaka ba ya sabuhum agniya yana tsammanin su ma mawadata ne saboda tsananin rashin damuwa da abin da yake hannun mutane da kuma yadda suke tsananin haƙuri akan dukkan wata buƙatar su sawa'un suna cikin samu ko suna cikin rashin sawa'un suna cikin tsanani suna cikin yunwa ba za ka iya ga alamun wannan ko kuma ba za su iya nuna maka a fili cewa suna da wannan ba amma waɗanda suke masu hankali masu hangen nesa masu basira masu tafarrus waɗanda suna da firaka wato suna da zurfin hange na su gano abubuwa waɗanda suke a ɓoye ta hanyar ganin wasu alamominsu to waɗanda sukan iya gane su musamman a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin ɗanɗan lokaci yakan fahimce su yakan kuma fahimci halin da suke ciki kamar yadda za mu gani nan gaba a hadisin abu huraira saboda haka zai ga alamomin su ta fuskar su ko ta yadda suke kallo ko irin maganganun da suke yi zai fahimci cewa akwai wani abu na bukata tare da su saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa kamewar da suke yi na rashin neman abin da yake hannun mutane shi har yasa ake ganin cewa ba su da bukata ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa tariqul hijratain yayi bayani akan wannan aya inda yake cewa Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ya sifanta waɗannan bayan Allah da sifofi guda shida a sifa ta farko alfaqru wato ne rashi ba su da shi alfaqir sun ce alfaqir ashaddu hajatan min almiskin faqiri ya fi tsananin bukata sama da miskini domin shi miskini ne wanda ya mallaki fiye da rabin abin da yake da bukata amma ba zai ishe shi yana da fiye da rabi amma ba zai ishe shi ba kila yana da 60 70 80 amma ba zai ishe shi ba zai ta ishe shi 200 bisa 100 ba amma shi kuma fakiri shine wanda yake da kasa da rabi wanda yana da kasa da rabi na abin da yake bukata kila yana da kaso 20 30 40 40 har ma zuwa rabin yana da shi amma kuma zai ishe shi ba saboda shi ashaddu faq ashaddu hajatan min al ya fi tsananin bukata sama da miskini saboda kaga al-faqir shine wanda wato talaucinsa ya kai matuƙa ƙware da gaske fiye da wanda za a ce da shi almiski to sauka Allah subhanahu wata'ala ya sifanta waɗannan mutane da cewa alfuqara ne mabukata ne talakawa ne waɗanda ba su mallaki wato rabin abin da suke da bukata su ci a shekara ba sannan sifa ta biyu allazina uhsiru fi sabilillah wanda aka tsare su wato sun tsare kawunan su sun tanadi kawunansu sun tsara kawunansu saboda Allah subhanahu ta'ala suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito yaki a shirye suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja su aje ko ina da su domin ɗaukaka addinin Allah domin alhasru asirin alhasru ana nufin almanu saboda haka anan sun hana kawunan su shagalta da duniya ba su bar duniya ta shagalar da su ba sun takaita kawunan su wajen taimakon addinin Allah a sifa ta uku shi ne yastati'una una fil ard ba su da ikon yawatawa a bayan ƙasa wato ba su da ikon yawo a bayan ƙasa don neman arziki don fatauci don kasuwanci darbu fil ard shine as-safar ne tafiya a bayan ƙasa alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah Allah ce Allah ya san za a samu marasa lafiya daga cikin ku wasu kuma yasribuna fil ardi suna tafiye tafiye a bayan ƙasa domin neman falalar Allah sauraka ad-darbu fil ardi shine tafiya a bayan ƙasa domin neman abinci Allah ta idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an tafsiru min as idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa babu laifi ku takaita salloli masu raka raka'a hudu sauraka ba su da ikon fita su yi a wace-a wace saboda sun aje kansu a cikin shirin ko ta kwana a koyaushe a shirye suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su hayya alal jihad su kuma za su ansa saboda ka ita ce sifar su ta uku sifar su ta hudu yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf shine shiddatu at-ta'affuf tsananin kamai kai tsananin kame kai wanda wanda yake nuna tsananin haƙurinsu suna da haƙuri mai tsanani har ma ga wanda bai san halin da suke ciki ba in ya gansu zai zata cewa sun ƙoshi ba su da buƙatar komai ba su da damuwar komai saboda yadda zai ga mazharinsu da yadda zai ga ƙoƙarinsu da yadda zai ga kazar-kazar ɗinsu da yadda zai ga shigi da ficinsu da yadda zai ga mu'amalarsu da mutane ba za ka taɓa ganin alamar da take nuna cewa a yunwace suke ko suna buƙatar wani abu ba saboda haka wanda bai san halin da suke ciki ba sai ya ɗauka cewa sun tara ne saboda haka sun taki kulli za ka ba sa da buƙatar komai sifa ta biyar shine ta'rifuhum bi simahum cewa ana gane su da alamomin su Allah ce za ka gane su ne da alamomin su Allah yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta'rifuhum bi simahum wato alamomin da suke nuna halin da suke ciki wato wannan alama da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa za a iya gane su da shi ba ta kore cewa jahili ba zai gane su ba aljahilu bi halihi wanda ya jahilci halin su ba zai gane su ba ta ce eh, yahsabuhumul jahilu aghniya min at sai kuma Allah ya ce wa annabi ta'rifuhum bi simahum wanda yake nuna cewa shi wancan saboda rashin zuban tunani zurfin tunani tsayawa ya lura abu da ya masa karatun ta ba zai iya gane halin da suke ciki ba amma wanda Allah subhanahu wataala ya bashi firasa wanda yake gane al'amura mai hangen nesa wannan da ya ga irin yanayinsu zai fahimci cewa akwai bukata tare da su sauraka waɗanda ba za su gane su ba su ne aljahil su ne aljuhal bi ahwalihim amma waɗanda za su iya gane su su ne waɗanda suke da firasa waɗanda daga ganin daga zahirinsa za su iya gane batininsa za su iya gane abin da yake ciki saboda haka su ne Allah subhanahu wata'ala ce za su iya gane su sanin abu da ta hanyar hangen nesa ta hanyar zurfin tunani wannan ba kowa ne yake iya kaiwa gare shi ba sai ahlul firasa wadanda Allah subhanahu wata'ala yakan sa su gane abu nan da nan ala ra'sihim annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gane wannan sannan sauran sahabban sa a manya-manya sannan waɗanda suke biye musu amma dai annabi shine kat wajen gane wanda yake da bukata a lokacin da yake da bukata Allah subhanahu wataala ya yabi masu irin hangen nesa ta su gano wani abu wanda yake a ɓoye wanda alamomi ne kawai na suke nunawa amma a zahiri ba za a gansu ba Allah ce inna fi zalika ayatin lil mutawassimin at-tawassum shine at-tafarrus shine hangen nesa ka hango abin da yake ba ba kusa ba sifar su ta shida la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa naci roƙon mutane wato ba su da naciya wajen roƙon mutane al-ilhaf shine al-ilhah shine naciya anan duka abubuwan duka abubuwan bi Allah ya kore musu ya kore musu roƙon kuma ya kore musu naci wajen roƙon ba wai suna roƙon bane ba sa naci a'a su ba sa roƙon ballantana ma su yi naci ai la yas'aluna wala yashkun ba sa roƙo kuma ballanta na su naci so bin abinda zai sa su yi naci shine roƙon to ba su yi ma roƙon ba ballanta na su yi naci wannan cewa la yas'aluna nasa ilhafa yana nuna cewa abinda ake zari ake suka shine naciyar roƙon wato idan har akwai bukata da za ta sa mutum ya tambaya ba laifi yayi ba in ya tambaya ya kasa haƙuri ya shiga cikin sahun waɗannan to amma kada ya zanto mai naci in ya tambaya sau ɗaya bai samu wato sai ya haƙuri kada ya ce zai yi ta maimaita ta maimaita akwai irin masu bukata sai ya buga maka waya ta ɗari ya buga ba a ɗaga ba ya buga ka ce to bari sai uban tana yi ya ƙara bugowa ba zai bari kuma ka ribe shi ba to kaga wannan ya zalun nasa ilhafa to wannan shi ake zargi to amma istu'al din idan akwai larura wannan ba laifi bane ne amma kamar da malamai suke cewa tarkuhu afdal barinsa shi ya fi tinci to waɗannan su sifofi guda shida na waɗannan da suka suka ainihin cancanci wato sadaka sama da kowa amma inji ji ibn qayyim yake cewa fa alghaha aktharun nas yawa daga cikin mutane ba su cika kula da wannan ba abinda kawai suke lura da shi shine zahirin talaucin da kuma kamanni ko wata shiga ta shi mai bukata ila kawai zai kalli zahirinsa ne da shigarsa ne kawai ya masa hukunci da cewa shi ya fi cancanta amma watakila akwai wasu waɗanda a zahirinsu ba za ka ga alamar bukata ba alhalin kuma su ne suka fi bukata akan waɗancan shi yasa ya ci cewa amma sa'irar sifatul mazkura fa azizun ahluha sauran sifofin da aka ambata na waɗannan bayan Allah sai ka tona ɗari baka samu ɗaya ba wanda ya cika maka waɗannan sifofi wa man ya'rifuhum a'az wanda kuma zai iya gano su shi kuma yafi wahalar samuwa su da kansu wahalar samuwa ne su sannan wanda zai gano su su kuma abu ne wanda yake shi kuma mai wahalar samuwa wannan sifa ita ce sifar ahli suffa ahlus sufa sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi hijira zuwa madina da garuruwa daban-daban sun yi hijira zuwa madina gasan madina ta zanto ita ce matattaran 'yan hijira a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi izinin cewa a hijira ya kuma yi wa annabi sallallahu alaihi sallama shi ma izinin ya yi hijira to da ya hijira zuwa madina sai ya zanto ko ina idan mutum ya musulunta ko da ma baya cikin wani yanayi na gallazawa zai so ya yi hijira zuwa madina don ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ilimi ya samu takawa saboda haka mutane su karɓa tururuwa suna yi hijira suna baro garuruwansu wasu saboda tsoro wasu saboda an takura musu wasu kuma saboda neman ilimi suka yi hijira zuwa madina saboda haka sai madina ta cika ta batsi ya zamana tun mutanen madina na karɓar su a matsayin baƙi ana ba su masauki ana tarayya da su a cikin abinci da abin sha sai ya zanto madina ta cika ya zanto babu inda za su za a aje su to sai ya zanto kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka gina musu wani guri a bayan ɗakin na Aisha inda anan ne suke taruwa anan ne suke anan ne suke kwana sai zanto duk wanda ya zo madina ba shi da masauki to nan ne masaukinsa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a da yawa daga cikin sahabbai sun zauna wannan gurin daga baya wasu in suka samu wadata suka samu suka gina gida sai su bar sai su koma gidajensu kamar sa'ad ibn abi waqqas yana daga cikin wanda suka zauna a nan gurin sai kuma sa'ad ibn waqqas yana daga cikin masu kudin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to amma farko farkon zuwan sa shi ma yana buƙatar inda zai zai faki saboda ya zauna a nan a nan cikin abin nan sa abdullahi dan umar duk sun kwana a nan cikin masallaci eh, waɗannan su ne ahalin suffa al'imamu sakhawi yana da littafi guda wajen shafi 400 da ya rubuta a kan ahalin sai sifofinsu da martabarsu da darajarsu da su sahabban annabi ne su ne waɗanda allah ya tashi alfukara iladina ofisiru asalin waɗanda suke danganta kansu da bautar allah subhanahu wataala da zuhuri da gudun duniya suna danganta kansu da waɗannan ne shi yasa musala haɗin farko da ake kiranta sufanci da shi shine alfakur kafin kalmar sufanci ta zo ta ta wakilci abin da ce musu yake alfukara alfukara saboda mai saboda gudun duniyarsu ba abin da ya dame su illa bautar Allah subhanahu wata'ala ba su damu da neman duniya ba su damu da tara ta ba su dai su yi ilimi su yi bautar Allah to daga nan da ita ce musu alfukara ibnu taimiyya yana da sunan risala ce risalat abin nan al fukara wanda yi ta akan su waɗannan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a to kuma an samu sunan ne daga wannan alfukara to daga baya ne kuma abin ya sake salo har ta kai kuma ana ba su suna daban to waɗannan ashabu suffa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan aka samu dukiyar sadaka ko abincin sadaka yakan aika musu wani lokaci abincinsa shi kansa in ya samu yakan yi tarayya da su wajen wajen ainihin wajen cinsa da shansa kuma daga cikinsu akwai waɗanda sukan fita su je kasuwa wasu su yi dako wasu su yi yan ƙananan sana'u don su samu dai wani abu musamman ma lokacin da suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa a masallaci yana cewa kowa ya kace mako to sai ga duk sai su ga cewa kowa yana ba da gudunmawa da dukiyarsa su kuma ba su da abin da za su bayar to wanda yake damun su sai yasa sai zanto su ma suna fita suna zuwa su yi dako samu wani abu ta yadda in annabi ya ce a kawo taimako su ma suna da abin da su jefa to kaga wannan shine himma ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-bukhari ya rawaito wani hadisi a cikin littafin su sahihi wanda yake nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amalci a ashabus suffa hadisin ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna a cikin wannan suffa shi yake rawaito mana shi shine abu hurairah abu huraira ya daga cikin waɗanda suka zauna a wannan guri kuma shi ma kun san daga baya Allah subhanahu ta'ala ya masa wadata shi ma ya kudance da karshen al'amarin eh, abu huraira yana cewa Allah allazi la na rantse da Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi in ji abu huraira ya ce na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi in kuntu la atamidu bi kabiri ala al-ardi min al-ju na kasance na kan yi ciki in manne ciki na da kasa saboda yunwa saboda zama ba ci ba abinci wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al kuma wallahi na kan dauki dutse in daura a cikin ciki na, sa shi a jikin na in daura na da shi saboda yunwa yace wata rana yunwa ta sa na fito bakin hanya na zauna saboda masu wucewa idan suka zo wucewa suka gani watakila su fahimci yanayin da nake ciki su taimake ni ya ce sai abubakar radiyallahu ta'ala an ya zo zai wuce sai na tsayar da shi na yi masa tambaya game da wata aya daga cikin littafin Allah wato kamar ina son in ƙari da shi ne amma ma sa'altuhu illa da yashi biya ne na tsaye da shi ne ina masa tambaya don ya fahimci yunwa ce tare da ni yanzu bayan abinci amma ba zai iya tambayarsa ba ba zai iya cewa a taimake ni ba Allah ba ku mu samu kawai sai dai ya dan nuna alama da zaka nuna yana jin yunwa sauraka suka tattauna ya bashi ansa ya sa abin sa bai faɗaka ya fahimci halin da yake ciki ba sun ba marra umar sana sai ana nan sai ga umar shi ma allah ya kawo shi shi ma da ya sai na tambaye shi shi ma kamar yadda ne wata yana abubakar na tambaye shi aya daga cikin ayoyin allah a littafin allah shi ma ya bani ansa alhalin ma sa'altu illa a yushbi'ani shi ma tambayar da ya yasa nake masa dan ya fahimci a yunwace nake fa ya taimaka mu amma sai bai yi haka ba fa marra fa lam yaf'al ya wuce bai yi komai ba Sun marra abul qasim sallallahu alaihi wasallam sannan baban al sallallahu alaihi wasallam ya ainihin zo ya wuce abu da yace fada shi na ra'ani yana gani na sai murmushi wannan shi shine ta'rifuhum bi Za ka gane su da alamomin su yana gani na sai murmushi wa arafa mafi nafsi wa mafi fi ya gane me a raina me a fuskata Sun makala sai manzo Allah ya abahir irin magana haka ta tsokana ko ta jawo abin nan hankali ya abahir sai abu hurairah ya ce labbaika ya labbai labbaika ya rasulallah an sawar ka ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce da shi eh, ilhaq zo mu tafi annabi ya fahimci bukatar ya ce sai ya tafi na bayansa ya shiga na tsaya ina neman izinin shiga fa'abina li ya min izini ni na shigo gidansa da ya shiga sai ya ga wani nono a cikin ƙwarya a ajiye faƙala min aina hazan laban ya tambaya wannan nonon fa saboda kai ya yi amfani da kayan sadaka sai in kyauta ce saboda ka sai tambaya wannan nonon fa daga ina sai mutanen gida suka ce ahdahu laka fulanun au fulanan wane ne ko wance ne ta kawo maka kyauta to kyauta ce da wane ya kawo maka ko kuma wance shi mai ruwa da ya manta wane aka ce ko wance sai annabi ya sake cewa a bahir ya abu huraira abu huraira ce labbaika ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilhaq ila ahli suffati fad'uhum li je ka kira mun ahli suffa je ka kira mun wancan alfuqara alladhina ufsiru je ka kira wasu su zo abu huraira sai ya yake faɗa mana suwa a ahalar sufa ya ce ahalar sufa a ziyafin islam baƙin musulunci ne baƙi ne na musulunci la ya una ila ahalin walamai, ba su da gida ba su da wata dukiya ba su da gida a madina ba su da dukiyar kasuwanci wala ala ahad ba su da wani gata a garin madina idza atatu sadaqatun ba'atha biha ilaihim in aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka to shi baya cin sadaka sai a aika musu walam yatanawal minha shay'an baya cin komai daga ciki saboda shi baya cin sadaka wa idza atatuhum hadiyya idan kuma kyauta ce aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ba sadaka ba arsala ilaihim sai ce to a kirawo su sai aika su zo shi ma wa asaba minha wa ashrakahu fiha shi ma idan dan taba kuma yi tarayya da su a cikinta to sai abu huraira ya kawo dan nono a cikin ƙwarya haka dan kaɗan bai fi shan mutum ɗaya ba shi ma kuma in ya sha ba lalle ko shi ba sai kuma ya an ce a je a kirawo wasu wanda dazan jama'a ya ce fa sa'ani zalika sai duk na ji ba daɗi wanda dan dan nono haka muka yi masa taron dangi kurba ɗaya ɗaya za a yi ko kwaya za a yi saboda kamar bukata dai ba za ta biya ba yunwa ta ci karfinsa faƙultu wa ma hagal laban fi ahli sufa wannan nonon me zai yi wa mutanen suffa ya san dai mutanen da ya baro a bayansa da yawa kuntu ahaqqu an usiba min hadha al-laban kuntu ahaqqa an usiba min hadha ni fi cancanta a bawon nonon nan in shanye saboda ni ne na fito saboda tsananin bukata a tafawwa biha dan samu karfi ni ma in koma cikinsu. su فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما أتى أن يبلغني من هذا اللبن يجي تو أما ينزل إن نجي نتي سزو إن نتي سزو تو نزا أتي إن نقباسو كافن أزو كينا كما أن شيء ساقي القوم آخرهم شربا mai ba wa mutane abin sha shi ne na ƙarshe to in ce to in na kira wasu ni kuma za a ce in ba su to in ba mu wannan ya kurba in ba mu wannan ya kurba ka fi kafin ƙwariyar ta zo kaina ta kare to shine yace walam yakun min ta'ati Allah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wa wasallam buddun ce amma ba makawa dole ayi wa Allah da manzansa da'a tunda yace in tafi in kira wasu sai na je. fa ataituhum fa da'awtuhum fa aqbalu na ce da su ku taho ku taho manzon Allah yana neman ku to da sun ji wannan kiran sun san menene saboda ka ba wanda ya kasa a gwiwa sai su suka taho suka zo suka tsaya a kofar gida fasta'zanu suka nemi izini ga su sun iso aka yi musu izini suka shiga kowa ya samu guri ya zauna a cikin gida zalla ce ya abahir ya aba huraira abu huraira ya tsara cewa ka ya rasulullah annabi ya ce khuz fa a'tihim kaga abin da yake tsammanin zai faru shi ya ce dauki ka bi su kowa ka ba shi ya sha Ya ce fa a akhadtu alqadha sai ɗau wannan koko na nono faj'altu uqihi ar-rajul fayashrab hatta rumu sai in karɓa sai in ba mutum in ya kama kwankwada ya kama kwankwada sai ya ƙoshe ina gyatsa sai mai dawo ya dawo min da ita sun bai rudu alayhi alqadha sai ya dawo fa uqihi ar-rajul sai in ba mu wani shi ma fayashru hatta rumu shi ma ya sha ya sha har ya ƙoshe sun bai rudu alayhi alqadha ya dawo min da wannan koko fa yashrubu hatta yarwi shi ma ya sha ya koshi sun mai rudu alaihi qad haka hatta intahaitu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qad rawiya al-qawm kulluhum har sai da nazo kan annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa ya sha ya koshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa akhadha al-qadha fa wada'ahu ala yadihi sai ya karbi wannan koko sai ya tura shi a hannunsa irin haka ya karba ya rike haka fa nazara ilayya sai ya kalle ni ce ya aba her ce to aba huraira ce labbaika ya rasulullah qala baqitu ana wa anta yanzu sai ni sai kai qultu sadaqta ya rasulullah ce gaskiya ne sai sai gobe amma dai akwai saura har yanzu ya ga dai alama yanzu Allah ya ce uqud fashrab to sai ka tsuguna wannan shi ne ladabin shan abu ka tsuguna ka sha a tsaye ku sha tare da shi shedan sai ka tsuguna ya ce o tsuguna fasharab ka sha faƙa'attu fasharabtu sai na tsuguna na sha faƙa'attu fasharibtu na tsuguna na sha faƙala ishrab ya sha ya sha ya sha ya ƙoshe ya turo a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kuma sha dai ya sha ya sha ya turo a annabi ce a'a ƙara ya sha ya sha ya sha ke fa ma zala yaqulu ishrab ishrab ishrab yana ta ce da ni sha sha sha hatta qultu la wallazi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan ce na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba da masaka kuma yanzu ciki ya cika tab babu inda da sai manzala ce fa'ari ni to kawo mun nuna mun abin da ya saura fa'afaitu Qadha, sai na bashi wannan kokoko fa hamidallah والسماء الحمد لله بسم الله فشرب وشرب الفضل يشن يشا سورة وانا انا cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama abu kankani saboda albarka ya isa mutane masu yawa cikin mu'jizozinsa alhissiya wanda mu'tazilawa suke inkari wanda suke aiki da ƙwaƙwalwarsu, kawai su tura nasi su tura alkur'ani da sunna a gefe sauraka suna ganin a hankalce wanda ba zai yiwu ba a ce dan abu a cikin koko amma mutane tewa su sha su sha su sha su sha mai kare ba ga wanda ya saba wa alhis abinda mutum ya saba gani ko ya ji sauraka ba za su yadda da wannan musaka suke karyata duk waɗanda suke faɗa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna inkarin almu'jizat mujizat al ba su yadda da irin waɗannan mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu'mini kuma na gaskiya ya san cewa wannan abu mai sauki ne a gurin ubangiji su wata wataala sahabbai sun kasance kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya ce suna cin abinci yana musu tasbihi suna jin kuma tasbihin sa daga loma za su kai baki kuma ta loman na Subhanallah. to waɗannan su sune ashabu suffa wanda la yas'aluna an-nasa ilhafa kuma ta'rifuhum kamar da Allah ce ta'rifuhum bi simahum kaga Abu Hurairah da ya fito Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai alamar sa ya gane ya ce fa'arafa ma nafsi wa wace fa'arafa ma nafsi wa ma wace ya gane abin da ke rai na gane abin da abin da ya san me nake ciki saboda ka ce ya ilhaq ka ho tafi saboda ka wannan shi ne a ɗabi'ar waɗannan bayan Allah da sun kasance a cikin wannan guri a wannan lokaci al'imamu ahmad da tirmidhi da albazar da ibn hibban da tsabarani da abu nu'aym a cikin kitabu hilatul auliya sun hadisi da sanadi mai kyau ko sanadi sahihi daga fadala ibn ubayd yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla kharra rijalun min qamati min qamatihim fi salati lima bihim min al-khasas annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana in yana sallah wasu mutane suna tsaye sai a ga digicin sun faɗi saboda yunwa su ne ahalar sufa ana saboda yunwa ta ci ta ci ta ci ta ci karfinsu ba a iya fahimta ba iya gane ba sai annabi ya tsaye yana sallah da su ya jawo sura mai tsawo sai dai a ji gijin mutum ya faɗi ƙasa sai a ji wani ma ya faɗi ya ce wahum min ashabi suffa hatta ya ƙulu al'arab idan wani ba ƙauye ya shigo masallaci ya ji mutane na faɗuwa ya ce inna haula yi majanin ta shiga ga wasu mahaukata ana sallah ku rika mutane irin wani shigantaka zama shi bai san abin da yake faruwa ba ya ga wanda ya faɗi ya ga wani ya faɗi ya ce wanda mahaukata ne suka فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف إليهم إذا النبي يقام صلى سيجو يكلس سيجي رسول لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أنكم لو أنكم تزدادون حاجة رفافة يا كنسا إلن لادن دا الله سبحانه وتعالى تانا دامكم إلن تانا دن دا الله يمكو نلا دا دا كنسا شي كنسا جرمانسا da kun yi sha'awar Allah subhanahu wataala ya ƙara muku bukata ya kara muku yunwa wato wannan wahalar da kuke ciki ka ku zata cewa ubangiji subhanahu wataala zai bar ku haka nan lada ne yake tanada muku ba karami ba a wajensa fa zala yake wa ana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin a ranar muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mutane su ne waɗanda suka cancanci sadaka fiye da kowa saboda su biya bukatar su su kuma taimaka wa manufarsu kuma sannan a nuna musu wato a yaba musu irin waɗannan sifofi da suka sifantu da su suka sifantu da su da yadda suka takaita dogaransu ga Allah subhanahu wata'ala Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a rawaito hadisi kamar yake ke cikin sahihaini annabi yake cewa laysa al-miskinu alladhi tarudduhu tamratu والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف واقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس إلحافة كتوى مسكيني وتتككم مسكيني باشيني واندا يكي دبقاتر أباش دبينو وعلاق يكوبي بياتشيش فأولا أنت لوتي كو دبينو يكوبي كباشي زي جكاية مسوانا أبنكيو ba wannan shine miskini cikakke ba na'am miskini ne amma ba shine al-miskin al-kamil ba wannan laysa al-miskin ay laysa al-miskin al-kamil ba shine cikakken miskini ba wala luqmatu wala luqmatan ko da aka ba shi loma ɗaya ko biyu ya ji kai masa wani abin abin a a gani <clears throat> ka san mutumin da bukata ta tsananta ko yaya abu yake a sa yana da daraja zaka ga ya nuna farin ciki to wannan zaka fahimci tsananin bukatar da yake ciki to annabi ya ce to wannan ba shine mai cikakken miskini ba innamal miskin allazi yata'affa ce miskini shine wanda yake kama kansa wanda duk da bukatarsa baya nuna ta yace ku karanta in kun ga dama wato fadar Allah la yasaluna nasa ilhafa ba sa na ce roƙon mutane saboda haka roƙo ba wani abu bane da ake san shi in ba bisa larura ba shi kuma ita kuma ad-darura tuqaddaru bi qadariha ad-darura tuqaddaru bi qadariha ko da larura ce to ita ma za a dauke bakin gurgudu abinda zai kade wannan darurar wanda zai kawo <clears throat> sauki amma ba zanto <clears throat> wannan larura kuma ta koma sana'a ba akwai wanda larura sai yake mai da ta koma sana'arsa saboda haka sai ta rayuwa a cikin larura saboda kullum ya yi ta neman a taimaka masa maimakon shi ma a ce akwai wani dan abu da yake yi dan kazar kazar da yake a'a sai ya fake wa larurar sai ta zama ita ce jaransa to wannan kaga larura ce amma lam yuqaddirha bi qadariha bai dauke ta gurgudan bukata ta biya ya biya bukatar da ta kawar masa da wannan larura ta wannan lokaci ba sannan kuma ya neme da zai yi sai zama gaba daya ana cewa ad-darurat tubihul mahdurat sai zama shi kuma rayuwarsa gaba daya mahdurat ce <coughs> ya mai da ita gaba daya ta koma mahdurat al'imam muslim da abu dawud da wasu daga cikin asabu sunan sun fitar da hadithi daga auf ibn malik al-asja'i yake cewa kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tis'atan aw thamaniyatan aw sab'a mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama mu tara ko takwas ko bakwai ya rasa bai rike adadin ba amma dai tsakanin ah, bakwai zuwa mutum tara sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala tubayyi'una rasulullah ba kwa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya'a ba wato ana zaune haka kawai sai annabi ce ala tabayuna rasulullah ba kwa yi mu baya'a ba wa kunna haditha ahdin bi bai'a ba mu kuma dade da yi masa mubaya'a nan ba mun yi masa mubaya'a ta mun musulunta za mu tsaya tare da shi zamu mu yaki zamu yi kaza zamu yi kaza an yi wannan an gama kuma ana zaune kawai mu tara sai cewa ala tabayuna rasulullah ba kwa yi mu mubaya'a ba suka ce kan baya naka ya rasulullah ba mu yi mubaya da kai ba ya ma'aikin Allah sai maza Allah ya shiru sannan sai sake cewa Alatu tu yi auna rasulallah. ba kwayi wa ma'aikin Allah mubaya'a ba suka ce ya rasulullah kad a naka ya rasulullah maka mubaya'a yi maza Allah ya sake cewa Alatu tu yi auna rasulallah. da suka ga haka har sau uku sai suka shimfiɗa hannunsu muka ce kad a naka ya rasulallah, fa alama nubayyuka mun maka mubaya'a a baya yanzu akan me zamu maka mubaya'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala an ta'budullah akan ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada wani abu tare da shi was salawatil kuma ku tsare salloli biyar wa tuti'u kuma ku yi da'a ga shugabanninku ya ce wa asarra kalimatan hafiya sai kuma ya yi ƙasa-ƙasa da muryarsa sai ya ce wala tas'alun nasa shai'a wanda wannan shi ne marbatul faras kada ku roƙi mutane komai su su tara din daga wannan mu baya a ce ta musamman Waɗancan abubuwa la shirku la ta Allah wa la tushriku wannan wani abu ne da kowa ba? an masa wannan mu baya. to da ya zo kan abin da shi ne gabar sai ya faɗe shi da sauti ƙasa-ƙasa sai nuna musu bambanci da sauran cewa a sarra kalimatan hafiya wala tas'alun nasa shaiɗa. a auf ibn malik al-ashja'i yake cewa falaqad ra'aytu ba'd ula'ika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan an yunawilahu Na ga wasu daga cikin mutanen nan tara bulala ɗayansu in ta faɗi ba zai ce a miko masa ba saboda kankame wannan mu baya a da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa ita ce sifa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ɗauka da shi saboda ka duk wani abu da suka ji daga wajensa ko ya musu umarni ko ya sa su to in suka tashi za su riƙe fiye da yadda kake zato ka duba maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi dan umar ni'mar rajulu abdullah law kana yaqumu min al-layl ce ni'mar rajulu abdullah ma dalla da wannan mutum abdullahi ina ma yana kiyamul layli wani annabi ya gaya masa lokacin yana saurayin sa kafin ma ya aure lokacin da ya mafarki din ne ya ganshi za a kai shi wuta zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu abdullah law kana yaqumu min al-layl yake tun daga ranar bai taɓa barin kiyamun laili ba kaga annabi ce masa ya lauka ne ya kowo minan laili amma shi tun da ya wannan lokacin bai taɓa fashi ba to haka duk sabon annabi suke wato daga zarar suka rike wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallama to su rike shi kenan wani shi ne bambancin su da mu mu sai hayaniya sai harguwa sai ife ife amma aikin su ne suka yi shi shi yasa suka tsara addinin musulunci kuma addinin musulunci ne ya a hannunsu cikin kankanin lokaci ba komai yasa addinin musuluncin ya samu shiga ya karba ko ina ba sai yadda ake ganin su tare da su ake ganin musuluncin tare da su in ka gansu ka ji abin da suke faɗa ba za ka ga bambanci ba sabanin abinda muke faɗa daban abinda kuma za a gani a aikace daban sai ka ga mutum ya musulunta ya zo ana karanta musu musulunci sai ta mamaki irin tazarar da ke tsakanin musulmin da su shi kansa musulunci musuluncin ya yi nesa ya yi wani guri su masu yi wani guri daban to shi yasa za mu ta shan wahala za mu yi ta kururuwar mu musulmi ne mu musulmi ne taimakon allah ya ƙi zuwa amma ko musuluncin mun riga mun jingine shi ɗabi'un da waɗanda ba musulmin suke yi ba shi muka runguma wasu ma wasu abubuwan da su suna kyamar su ma muyi muke eh? sauraka ta ina ne za mu samu nasara ba mu samu bambanci tsakaninmu da su ba don haka eh, la yas'aluna nasa ilhafa wannan sifa ce da Allah subhanahu wataala ya sifanta waɗannan bayan Allah da ita da kuma shi roƙo ba abin so ba bane larura ce kamar da muka faɗa idan mutum ya mai da shi sana'a sana'a ta ita ce roƙo babu shakka wannan yana cikin hadari babba hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa wanda suke nuna hadarin mutum ya mai da sana'a sa shine roƙon mutane aka ce roƙo ba wai ana nufin kawai wanda zai yi tsaya bakin danja da wato ya yagabbun tufafi ko da wata nakasa yana cewa a bashi ba ko wani makaho ko gurgu ko wani abu a'a ba wannan kadai ake nufi da roƙo ba dole zai ce zai je na cewa mutane ga bukatar sa kullum ya je gun wanda ya je wani shi ake nufi hatta waɗanda su kanke min yan siyasa mun sha faɗa da ɗabi'a su kawai shine su bi wannan ofishin sa su je wurin ofishin wannan kawai suna faɗar bukatun su suna kai kwanan bara su ko su je su yi bambadanci dan a basu wannan duk suna cikin maroka sai kuma waɗanda mu ma hausa muke ce musu maroka su ba suna ciki wanda aka ce maroki ne ra'un kada ganga yake ko dindufa ko fiyano ko wani duk suna duk maroƙa ne haka duk suna cikin waɗanda ake magana ana magana bara da roƙo eh, shi shi shi ɗan zamani ya ɗauka su waɗannan sana'a ce to amma shi musulunci a kusa ba sana'a ba ce wanda za ka yi bambaɗanci a baka ba sana'a ba ce to haka ka kaɗa ganga ko gurbi ko fiyano dan a baka kuɗi kawai ka yi wa mutum bambadanci ka bada karya da gaskiya ya baka kuɗi wannan bara ce saboda kan ana magana bara mu a musulunci muna nufin duka waɗannan ka ɗaukar kawai muna nufin wasu almajirai wani almajirin ma ya fi kalarura. Shi shi wataƙila ba shi da shi ba kuma yadda ya iya dole ya sa yake bara wataƙila shi yana cikin waɗanda aka aka yadda a basu amma sa'ila fala tanhar yana cikin wanda aka ce kaza kama masa tsawa <coughs> amma wancan shi maroƙi wanda zai zauna yana mutane kirari yana yabansu suna ba shi kuɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza ra'aytumul maddahin fa ahku fi turubihim fi wujuhihim at-turab in kuka ga al-maddahin ɗan maroƙa din nan ku watsa ƙasa a fuskokin su ta ba ana nufin ka ebi ƙasar ka watsa masa ba domin ta ta ta ta ɓaci bai da ka iya kwatar kanka abin da ke rifa ko fi wujuhihim turab ana nufin kai banza da shi kada ka bashi wani wani fuska kada ka ba shi wata martaba kada ka ka yi wato shakulatin bangaro da shi wannan shine abin da ake rufe da fahto zai wajo da tsoron kamar hadisin cewa idza laqitum al-yahud wa an-nasara fi at-tariq fattaruhum li adyaqiha in kun hadu da yahudu ko nasara a hanya ku ku tura su ga mafi kuncin hanyar ba ana nufin ka bi shi kai ta danna shi ba sai wanda ake nufi kakka kauce ka ce kana girmama shi bara ka bashi hanya ka rakuɓe a ka tafi abinka gaba gadi in ya so shi ya kauce shi ya kauce wannan shi ne abin da ake nufi hadisi ya tabbata a cikin sahihai ne hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm wato mutum ba zai bushe ba yana roƙon mutane har sai ya zo ranar gobe kiyama babu tsokan nama a fuskarsa saboda duk mutuncinsa ya zubar da shi mutunci a fuska yake mutunci a fuska yake don a mutumin da zai iya fitowa fili ta zubar da mutuncinsa gaban jama'a yana roƙo to wannan naman tsokan naman ci ne yake zagonyewa a nan duniya saboda ka aka tashi lahira sai ga kansa sai ya samu kanshi kwarangwal fuskarsa ba tsokan nama gaba daya a cikin sai muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala an-nas amwalahum takaththuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw yastakthir wanda duk zai roki mutane zai shiga roƙon mutane dan ya tara ya roƙi wannan ya roƙi wannan ya roƙi wannan annabi yake cewa to yana roƙon garwashin wuta ne yana roƙon garwashin wuta ko dai ya roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan wannan ya rage nashi haka nan hadisai abin eh, eh, hadisi ya tabbata cikin sahihani daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi khairun lahu min an ya'ti rajulan fayasaluhu fa yas'alahu a'tahu aw aw mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda raina yake a hannunsa ɗayan ku ya dauki igiyarsa ya je ya yi itace ya duro a bayansa ya shiga kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci ya fi masa alkhairi sama da ya je ya roki wani sawa'un zai bashi ko zai hana shi wanda yake nuna maka duk mai sana'a mutum ne mai mutunci ko mun kankantarta ko mun kankantarta kaga ce ya dau igiya ya je ya yi itace kaga bai da majari bai da yanzu wurin wanda zai je aiki a'a ya shiga da igiya ya je sassaka itace ya taho ya zo ya sayar ya fi masa mutunci ya fi masa alkhairi imam al-bukhari kadan ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar yake cewa naji umar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance inji Umar yu'tini al-afa yakan dauko kyauta ya bani inji sayyidina Umar ce sai dauki kyauta ya bani idan ya bani sayyidina Umar sai in ce da shi sai sayyidina Umar sai ce ya rasulullahi i'tihi man huwa afqaru minni akwai wanda yafi ni bukata shi a mana to sai ce da shi a'a khudhu ka karba idza ja'aka min hadha al-mali shay' idan wani abu na dukiya zo maka aka ɗauka aka baka wa an ta gairu mushrifin ba kana mai tsinkaya ba tsinkayensa ba wala ta'il ba kuma roƙo kai ba wato ba ka nuna buƙatar ka ba ba kuma ka je ka roƙa ba haka kawai aka ɗauka aka baka fa kun hoto ka karba wa mala abinda kuma ba a kawo an baka ba fala tutbi'u nafsaka ka taranka wato wannan yana nuna cewa idan baka kawai aka zo aka yi ba roƙa kai ba ba nuna kwaɗayi ka nuna ba to ka karba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa na Umar koda kuwa kana ga akwai wanda ya fi ka bukata tunda ni na ɗauka na baka to ka karba arziki ne ubangiji subhanahu wataala ya kaɗo maka haka nan Imam nasai ya rawaito daga Ibn Sa'idi al-Maliki yake cewa sayyidina Umar ya bani wani aiki ya dora ni kula da dukiyar sadaka da tattaro ta da kula da ita yayin da na gama na je na kai masa amara li bi umala sai ce to a bani hakkina fa qultu inna ma amiltu lillahi azza wa jalla ce a bani abin da tunda ce wal amilina alaiha kuma ina yi aiki wajen tattaro zakar na sai ce to a bani haƙƙi na zakkar da na tattara sai ya ce sai na ce to ai ni dan Allah ne ba na bukatar a bani komai wa ajri ala Allah azza wa jalla ni Allah nake so ya biya ni sai sai na Umar ya ce da shi khudh ma a'taituk Abin da na baka ka karba fa inni qad amiltu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ma nayi irin wannan aiki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauka annabi ya dauka ya bani ni ma na faɗi irin abin da ka faɗa ni shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ni za a shay'an min a min gairi tas'ala fa kul wa tasaddaq idan an dauki abu an baka ba tare da ka roƙa ba ka karba ka ci in kana da wanda zaka ba sadaka ka bashi saboda ka in bawa mutum aka yi to wannan babu komai yana iya karba ya yi amfani da shi Allah ce wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim abinda duk kuka ciyar na alkhairi Allah yana sanar da shi wato duk abinda za ku ciyar na alkhairi kaɗan ne ko mai yawa Allah ya san wannan kuma zai ƙididdige shi kuma zai muku sakayya cikakkiyar sakayya akan wannan wannan yana nuna cewa waɗannan da za ku ba wa masu buƙatar nan to ku yi ƙoƙari ku tsare musu mutuncinsu kun ga ba su nuna buƙatar su ba to kada ku zo wajen taimaka musu ku ce za ku yi a gaban jama'a ta yadda za ku kunyata su suna ƙoƙarin ɓoye kansu har ma ya humul jahilu agniya suna cikin sutura ku ce za ku yi musu wani abu na bajinta a bainar jama'a in kuka yi haka ba ku kyauta ba shi yasa Allah ce ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim saboda duk abin da kuka bayar Allah ya sani saboda ba bukatar sai kun bayyana ku yi kokari ku ba su shi a sirri ba tare da da kun fito kun yi wannan abin wannan wato kamar irin hannunka mai sanda da ubangiji subhanahu wataala yake musu na cewa su yi kokari su tare su tsare wa waɗannan mutane mutuncinsu Allah subhanahu wata'ala kuma ya san da abin da za a yi asirce kamar yadda ya san wanda aka yi a bayyane kuma babu abin da yake tozarta a wurin Allah subhanahu wata'ala za mu tsaya a nan sai kuma wani sati insha Allah a da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wa kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh